Shakti Diyanse yana son yin wasa, yana son waka fiye da shekaru arba'in yana waka ya yi wasa da mashahuran mutane kamar Carlos Santana, amma yana da ƙauna ga wakokin jazz. A nan yana dirjewa a bikin wasan jazz a birnin Bamako abin da ya kirkiro. C'est trop facile yana da sauƙi ga 'yan yammacin duniya su ce 'yan afirka ba sa wasan jazz saboda suna son kowa ya iri ɗaya da nasu da murya guda haka kalmomi ba zai yi ba a birnin bamako na kasar mali mai cike da hada-hada yake da wajen da ɗarfa fanan waƙoƙi Tumani diabati sanannen ɗan wasa na yammacin Afirka ya kammala naɗar sabuwar waka a matakin ƙarshe yana buƙatar bajintar kammalawa daga Shakti Diyansek wanda yake kira babban yaya. Idan aka saurari waƙarsa yana mayar da saura su jinjina wa kansu a ɗaya hannu ya zama ɓangare na al'adarmu da a lokaci guda yana haba-haba da kowa ya san zamani Sheikh ya kware wajen kwaikwayo a wajensa wannan shine jazz. Wala sans repetition. Haka muna naɗa ba tare da mun yi gwaji ba wannan nake kira jazz. Muna kwaikwayo mu ƙirƙiro waƙa. Sauran tauraron waƙoƙi a Mali sun amince abokinsa na tsawon lokaci Salif Kaita ana kiransa zaƙin murya. Ya fara waƙa tare da Shakti Diansek lokacin da suke ganiyar su sun yi wasa a cikin ƙasashen Afirka ta yamma. Yana da baiwar waka idan ka san Sheikh ya taimaka ga bunƙasar waƙoƙin Mali da Afirka a duniya baki ɗaya. africain dans le monde entier. burin ganin matasa masu tasowa sun kware da taimakon gina rayuwa yana cikin abin da Sheikh ya saka a gaba inda ya horas da mawaka da dama sandara inkake ta fito daga kamaru zuwa fari a matsayin matashiyar 'yar wasa wadda ta shiga tawagar sheik a shekarun 1990 sakamakon taimako da horo ta shahara a duniya. Ya taimaka wa matasa wajen samun sauyi, ya ba su ƙwarewa abu mai muhimmanci a lokacin da na fara na yi sa'ar zama tare da tawagarsa, ina ƙarama amma ya yarda da ni. Euh, ya taimaka wa matasan mawaƙa. Duk lokacin da na horar da wasu nakan je daɗi. domin babu wani kuɗi da zai baka irin wannan jin daɗin. A un point que l'argent ne peut donner à, à qui que ce Wannan shi ya saka duk da kalubale a ƙasarsa, Sheikh bai fice ba, yana ƙoƙarin raya waƙa a Mali.